wanda ya dace da biyu watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shine darasi na ashirin da biyu cikin jerin giyan darussa karkashin matashiyar na dubban ilimi daga littafin tazkiratus sabit wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar al-imamu al-hafiz al-imamu al-qadi muhammad ibn ibrahima ibn jama'a al-kilani Allah ubangiji ya gafarta masa wanda ya rasu shekara ta bakwai da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna ci gaba da bibiyar malamin da ke kawo mana na dubban malami a cikin hulɗa da ɗaliban shi da kuma mutlak za mu tashi inda yake cewa asadisu na shida a cikin wato shafi na saba'in da biyar ya ce asadisu na shida an yi harsa ala ta'alimihi wa tafhimihi malami ya zama yana da kwaɗayi kwarai da gaske wajen karantar da ɗalibi da kuma mu sanya masa fahimta bibar da juhudihi ta hanyar wato ah, yin kwazo wata karibin ma'ana lahu da kuma kokarin kusanto mishi da ma'ana abin da yake so ya fahimta in gari iktarin ba tare da an yawaita mishi karatun ba la da hudu yawaita wadda kwakwalwar shi ba ta iya dauka ba au baktin ko kuma a yi mishi wato a dinga fiɗe matsala fiɗewa mai yawa la yadbatuhu hifzuhu wanda zai gagara haddacewa wa yuwaddihu limuta wa kifin al-ibarata wanda yake da kwakwalwa wadda ke ah, wato mara gwada ja sosai to za a mashi ah, bayani har ya gani wa yahtasibu adata sharhi lahu wa takraruhu kuma ya maimaita mishi don ya samu ladan maimaita mishi. ilimi kamar da malamai suke faɗa ba wai ba a yaban shi saboda yawan layin da hubin basti wani tisa ka zo kai ta sharhi kai ta sharhi kai ta kawo matsaloli har ɗalibai su ruɗe su rasa abin da kake nufi kai ta kawo ta da bayanai masu ruɗawa hankalin su ya fita daga jikinsu su kasa gane me kake su firgita wannan ba ilimi bane abin da yake yaban ilimi shine da tafhim ta hanyar fahimtar da su ta kuma ka ba su dama da haddace abin da suka fahimta da haka ake ban ilimi kar ka yawaita surutu surutu har ya wuce makaɗi da rawa su kasa gane me kake nufi sannan su ɗalibai ko kuma mutane iri biyu ne akwai mutawakkilin zihin da kuma mutawakkifu zihin ka ji suna cewa ya tawakkadu zaka'an wato a kunda yake tumbatsu wajen basira to shine mutawakkid ko kuma mutawakkid wanda yake da kwakwalwa daskararriya madidiciya moderate wadda bata kai waccan ba to shi wanda yake mutawakkid almutawakkid yan kaɗan ne a cikin mutane amma almutawakkid masu takaitacciyar basira su suke da yawa wanda suke wato gama garin mutane su suke da yawa to don haka sai ya zama su ya fi yawa sai an kula da nasibin saboda su suke da yawa a cikin mutane karka tsawaita tsawaita da kowa ma zai kasa ganewa wataƙila sai yan kaɗan ne kawai za su fahimta su ne masu irin wannan babban ƙwaƙwalwa wanda suke tawakkulu zaka malam ya ce wa yadda bi taswiril masai duk sanda ka karanta da ɗalibai ka fara da ƙoƙarin taswir wato defining yi musu bayani su fahimci abin su iya halarto da shi a cikin zukatansu sun mai wadduha sannan sai kaɗaya kan sharhinta da al'amtilatin kana kawo misalai wa zikirin, dala'il kana ambatan hujjoji wa ya tasiru ala taswirin mas'ala? ka taƙaito akan sawwara wannan matsala wa tamfiliha da kuma yin misali da man a halli lifahami ma aka biha wanda ka shi ba ta kai ya san inda aka ciro matsalar ba ɗalibai iri uku ne akwai mubtadi akwai mutawassit akwai muntahi al-mubtadi shine wanda yana iya fahimtar taswir din kawai al-mutawassit shine wanda yana iya fahimtar taswirin abu da kuma dalilin wannan taswirin al-muntahi shine wanda yake fahimta da taswiri da dalili kuma har iya mai da ga wanda ya saba haka wanda yake wato a mataki na farko wanda kawai zai iya fahimtar taswiri kaka kawo mashi hujjojin da ba zai gane ba ولم يتعلق بفهم مأخذها ودليلها ويذكر الأدلة والمأخذ li da sannan su kuma wanda za su iya rikewa sai a ɗauka sai a faɗa masu hujjoji da kuma madogaran hujjojin wa bayyano lahu ma'ani asrari hikamiha wa ilaliha a bayyana mashi sirorin da ke ciki da hikimomin da ke ciki wa ma ya ta'allaku bi tilkal min nau'in wa far'in da kuma abin da ke da alaka da haka na reshe da tushe wa man wa wahami wa wa man wahama fiha kuma a bayyana mashi wanda suka yi kuskure a wani bayanan da suka yi a baya fi hukumin fi hukumin aw takhrijin aw naqalin wanda suka yi kuskure a wajen hukunci ko fidda wata matsala ko kohowa wato a faɗa mashi wanda yake tsari ɗalibi ne babban muntahi za a gaya mashi matsala da ka'idojinta da ta da bayani a da malamai suka yi sannan kuma da waɗanda ma suka yi kuskure a faɗi kuskurensu a gyara da ibaratin hasanatin hasanatil aba za a faɗi kuskuren ne da lafazi wanda yake mai kyau mai ba da ma'ana kyakkyawa ba tare da cin mutunci ko zan zarafi ba ba idatin an tankai su ahadi min ulama nesa da cin mutuncin wani cikin malami? kamar da muka fara darasi da gabata saboda malamai suna cewa la yaqumul ilmu illa bil adab ilimi baya yiwuwa sai da ladabi wannan al'amari ne muhimmi mutum ya kula ko da ta kama zaka faɗi laifin wani ko kuskuren sa to ba za ka faɗa ba sai ka ɓace kana ne mutunta shi da girmama shi da samun mashi uzuri da ainihin wato faɗan lafazi wanda yake mai daɗi wa kullu nasi husna ya yaqsidu bi bayani zalika alwahama tariqan nasihati ya zama kuma bayanin nan da zaka yi na kuskuren wani ya zama ka nufaci hanyar nasiha ne bayyana gaskiya ita kake nufi wa ta'rifan nuqul as-sahiha da kuma kokarin fito da maganganu waɗanda aka cirato wanda suke masu inganci da bayyana ingancinsu wa yadkuru ma yushayihu tilka mas'alata? wa yunasibuha sannan kuma ya ambaci abin da yake kama da wannan mas'ala kuma ya dace da ita wa ma yufariquha da kuma abin da suka sha bamban wa yuqaribuha da wanda yake kusa da ita wa yubayyinu ma akhadha kuma ya bayyana kuma mabubbuga ko matsaukar hukunce-hukuncen guda biyu wal farqa bainal mas'alatain da kuma bambancin da ke tsakanin mas'aloli guda biyu da suke da sabani wala yamtani'u min dhikri lafzatin yustahya min dhikriha adatan kada ya ki kada ya ki ambaton wata kalma wadda a al'adance ana jin kunyar ambatanta a yaushe idan hatija ilaiha idan ana bukata ko wata kalma ko a wani lafazi ko a wani karatu wanda al'ada ba a san ambatan shi musamman haka babun da ke da alaka da jinsi ko haihuwa ko kwanciyar aure ko jinan da ko na al'ada ko duk wani abu da wanda al'adance yana da nauyi ba a san faɗi ba a ji a bakin mutane masu mutunci ya danganci tsaraici ya danganci asirin a cikin gida ya danganci alakar jinsi da makamantansu to in karatu ya kawo to lokacin an buƙaci zuwa ga haka to sai ya faɗa walam ya timma taudihu illa bi dikira lokacin da zai zama an samu yanayin da ba za a iya yin bayanin matsalar dalla dalla ba sai an ambaci wannan abu fa in kana tilkina ya tufidu ha wa tahsul muqtadaha tahsilan bayyinan lam yusarrih bi dhikriha bal yaktafi bil kinayati ala idan ko zama kinaya wato tsayi da ra'ayi tsayi zai biya buƙatar da ake nema ya faɗi matsalar kuma ya fito da komai fili tafsiri wanda yake mawadaci mabayyani to anan babu buƙatar sai ya yi wannan zancen wanda ba a so a ci ya zama kana da kunya matsayinka da malami kana da kama kai alƙur'ani cike ki da irin wannan salo na yin alkunya wahida lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum arrafasu kaga sai aka ce aka faɗa arrafas kwarkwasa ba a faɗa asalin abun ba hunna libasul lakum wa antum libasul lahun haka aka ce hunna libasul lakum ana magana aure ne da ire-iren su suna nan da yawa cikin alkur'ani to sai ka zama kana da kulawa wajen irin wannan saye din da yin magana wadda ke ta nuna kunya da mutunci da sanin ya kamata ya inda ya zama dole dole kamar wajen muhalli na hukunci ko na muhakama ko na bayar da shaida ko wanda yake za a yanke wani hukunci ne na zina ko makamantansu to wajibi ne a nan a ambata gashi ma ya ce wa kazalika idan kana fil majlisi man la yaliqu dhikruha bi huduri haka nan kuma akwai kalmar da sai zama waɗansu ne da suke majalisin bai kamata a ambata a gurinsu ba kamar yara ne ƙanana na zuwa ana magana akan yin wannan matsala za su zama curious suna so su ji ko menene li haya'i saboda kunya sakamakon da ke kantar da mata iyayen mata dole ka zama kana da kamun kai a kabin da kake faɗa auli jafa'i ko kuma wani wanda yake yana da jafa'i yana da wauta da zarar malamin nan ya faɗa su ɗaya dan bayani shi kuma sai a ɗauka ai shikenan al'adar Ta ya kamata a dinga bi kenan ya je ya ta faɗa ko ya ta dariya ko ya mai da abin inkiri da makamantansu to sai ka kula da wannan fa yukni an tilka lafzati bi ghairiha to a irin nan sai alkunya kada ya faɗi wannan lafazin sai ya faɗi wanda ba ita ba wali hadhihi al-ma'ani ikhtilaf wali hadhihi al-ma'ani ikhtilaf al-hali wallahu a'lam yace to saboda waɗannan ma'anoni ake samun saɓanin yanayi Allah shine mafi sani ware da fi hadisin nabi sallallahu alaihi an samu a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya bayyana bayyana kalli yadda matar ta tambaye shi ta tambaye shi ya za a yi ke wankan janaba da ta wankan haila ya ce ki ɗauki ruwa da turare ki tsarki ta ce ya zan yi tsarki ce subhanallah ta tsahari ubangiji ce ma subhanallah ta tsahari har sai da aisha ta wata ta cikin gida ta gaya mata to ga wannan saboda yanayi na alkunya irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kamewa da sanin ya kamata da kawaici yana cikin mata subhanallahi ta tsahari ta kuma tana sanya mata bayani da dalla to wannan ya fi yawa a cikin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin alkunya din amma idan aka samu wuri kuma na tasrihi wanda ya zama dole kamar yadda ya faru a hadisin ma'izun da ke cikin bukhari saboda nan hukunci ne ma'izu wanda ya zo ya ce yayi zina din nan annabi ya ce mishi la'allaka kabbalta aw ghamasta aw nazarta yace ko dai ka sumbance ta ne ko ka rungume ta ne ko dai kallon ta kawai ya ce a'a ba haka ba ne. da ya matsa sai da annabi ya gaya mashi magana karar ya ce mashi anikta ha mai ruwa ya ce la yakni anikta ha shin kayi abu kaza da ita ne nikta eh, shi ne kamar da bawashi zai ce ya yi kaza to abin da ake yi da mata din sai ya faɗa ƙarar mai ruwa ya ce la yakni la yakni baya bai yi alkunya ba ya faɗa bai tsaya ba annabi ya ce mishi ah, hatta da kala zalika min kafi zalika min ha yi haka da hannunsa hannu ya tsaye yi kamar ya saka a cike ce har wannan ɗin ka shiga cikin wannan ɗinka kala na'am ya ce kwarai annabi ya kare ki mishi kama ya jibul mardudi fil misala kana nufin kamar da ɗan musayi ke shiga cikin kuratandu warrasha bin kamar yadda igiya ke shiga cikin guga a cikin cikin rijiya kala na'am nan ma ya kada cewa eh manzo rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi atadri mazina sai ka san me zina kuwa kala na'am ya ce kware kuwa ataitu min ha haraman ma ya atir rajulun min imra'atihi halalan nayi abin da miji da mata suke yi wanda ya halarta shi dai da ita halalin mata halarta gare ni ba sai da ya duk waɗannan tafsilat ɗin to ja wannan saboda muhakama ce alƙalanci ne to a nan babu sayi sai an faɗi komai sai da kyau malami ya kula da irin wannan yaushe ne kamata ya zama ya faɗi magana ƙarara yaushe ne kuma ya kudacewa cewa ya saya ta saboda yanayin al'adu mun ji a baya cewa akwai ma ɗalibai al'adu na kirki to koyawan ba wai da magana kaɗai ba da aikinka aikace da kake gudanar da abu za su gane ga shi abin da ya kamata ga kuma wanda bai kamata ba ga abin da ya dace ga wanda bai dace ba ga wanda al'ada ta yarda da shi abu ne mai kyau ga wanda kuma ake Allah wadare da shi da makamantarsu. wallahu alam malam ya ci gaba da cewa as-sabi'u abu na bakwai idan faraga الشيخ من شرح الدرس من شرح الدرس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة idan malami ya gama gabatar da darasi to babu laifi ya gabatar da tambayoyi Tambayi na evaluation kenan a ba yara a ba su classwork ko kuma a tambaye su a ji abin da za su faɗa su maimaita a musu tambayoyi wanda suke da alaka da darasin yamtahinu biha fahamahum yana yin haka dan ya gwada fahimtar su ya ji ko sun gane wa babtahun ko sun rike karatun lima shara sun gane abin da ya koya musu sun rike faman da har istihkama fahmihi lahu bi isa ba isabati fi jawabihi wanda aka ga cewa ya iya ya kware ya ba da bayani yadda ake so to sai malami ya gode masa ya masa addu'a ya nuna shi a cikin mutane wa mallam ya fahimu wanda kuma bai fahimta ba talaqqa fi i'adatihi da sai ya bi shi a hankali ya tuna mishi ya gyara mishi ya mishi bayani a dunkule dama mutane duka iri biyu ne haka duk darasin da aka yi a kowane aji za a samu wanda za su gane da wanda ba su gane ba kaga wani ya nuna ba ga muhimmancin wato assignment da classwork da evaluation yadda za a gane fahimtar mutane kada kawai aitai aitai ba tare da an san sun gane ko ba su gane ba musamman wanda suke a matakin farko na koyon karatu ɗalibai ƙanana ko yara mata ko 'yan islamiyya ko makamantansu ko kuma abin da yake matsala ce da ana buƙatar kowa a san me ya iya a ciki kamar wajen koyon karatu alkur'ani kowa ya maimaita a san ya iya haka kamar wajen lissafi ko gado ko makamantansu malami dai ya da kulawa wajen samun dabara wacce zai amfani da ita don ya tabbatar ɗaliban shi suna fahimtar abin da yake kai zama kawai yana yi shi kaɗai ne kamar yana yi da kanshi wal ma'ana bi tarhil masail abinda ake nufi da gabatar da tambayoyi din nan a jefa musu tambayoyi anna taliban anna taliban rubbama istahya wani ɗalibin kai yiwu zai ji kunya akwai ɗalibai wanda suke da nauyin baki ko kunya ko ganin kwarjinin malami min kaulihi ba zai iya cewa lam afham ba zai iya cewa alga ta malami fa ban gane ba ba kowa ne zai iya yin wannan ba wani yana iya faɗi wani kuma ba zai iya faɗa ba saboda in ya ga mutane akwai na gaba da shi akwai abokan shi wani ma akwai kannansa wani ma akwai wanda ya girme su ko ya zama yana sa'an mahaifinsu akwai mutane da yake jin nauyin su ko shi kan shi malamin ba zai iya cewa ban gane ba da haka sai a sai kai malamin ka bashi wannan dama ta hanyar kawo tambayoyi in ya bada amsa amsa za ta bayyana bai gane din ba sai a ƙara mashi bayani in ma li raf'i kuflatin kuflatul i'adati an shaykh ko dan yana jin nauyin kada ya ba malamin wahalan maimaitawa aw da yake lokaci ko kuma abin da bai hana shi tambayan kuncin lokaci lokaci ya kure au haya min al hadirin ko yana jin kunyan wasu wanda suke wurin au kai la ta ta'akhara qira'atuhum bi sababi ko kuma yana ganin in ya magana zai mai da su baya duk wannan yana iya sa wani mutum ya ji ba zai iya tambaya ko ya ce ni ban gani ba ka ولذلك قيل haka ne shi aka ce la yanbaghi li shaykhi an yaqula da talibi hal fahimta wasu suna ganin ba daidai bane ka dinga cewa ko an gane an gane jama'a illa idza amina min qawlihi na'am kabla an fama sai in ka aminta cewa ba za su ce eh mun gane ba sai in sun tabbatar sun gane ba yanzu ba da an ce mun gano nan da kyau ko zai ce eh ko kuma kowa ya gyaɗa kai ranar kuma ba a gane din ba to in ka tabbata haka to karka dinga cewa jama'a kun gane wannan sai kai shiru ka rabu da su dan kas ji suna yin ƙarya fa in lam ya'man min kadrihi in ba aminci da zai yi ƙarya ba li haya'in saboda kunya au ghairi ko wani abu daban wanda ba kunya ba fala yasalhu amfani karka ce musu mun gane annahu rubbama waqa'a fil kadhibi bi qawlihi na'am domin wani zai ce eh mun gane kuma bai gane ba kaga yayi ƙarya lima kaddamna min al-akhbari saboda waɗannan dalilan da aka gabatar kunya ko jin tsoron kai mai da su baya ko karancin lokaci ko makamantansu malam yace bai tarho alaihi masaila kama da kama mun kuka ce mishi mun gane wani an gane sai kawai ka gujiro musu da tambayoyi din nan tambayoyin su za su evaluating gane wadda aka yi fa za su yi gane da aka yi fa in sa'alahu shehu an fahimi fa kala na'am idan kuwa ka tambaye shi ka ce an gane ka gane yace eh fala yatra alaihim masail masail ba da zalika to kai tambaya sai ka rabu shi illa an yastadiya fa talibu zalika sai dalibin ya to mana amun tambaya mana amun jarabawa da ihtimali khazalihi bi zuhuri khilaf ma adaba saboda kar ya ce ya gane kuma ka tambaya sai amsar da ya bayar ta nuna cewa kuma bai gane ba zai zama ya ji kunya ya ji nauyi to kar kai mishi haka da ka kunyata shi wayan bageli shehi an yi amura talaba bil murafaqa yana da kyau malami ya umarci ɗalibai su dinga yin grup murafaka kowa ya zama yana da aboki amma ka su dinga yin yawa biyu uku hudu ya isi kowa ya zama yana da da yana da abokansa wanda za su dinga yin tutorials su dinga yin group discussion su dinga yin muraja'a fitturusi kar ka dinga zama kai kadai a matsayin ɗalibi baka da aboki baka da wanda kuke mutunci baka da makusanci wanda za ku tashi juna saboda ka'ida shine almar'u yaqwa da gairi dan adam yana samun karfi da kwarin gwiwa ne da wani kaga makarantun boko duk ana yin wannan za ka ga akwai tutorial groups akwai group discussions a kamar a jami'o'i za ka gama hatta wasu na gaba irin wanda suke higher level suke level din da yake gaba da naku sai ku tsara ma yan bayan su tsara yan bayan su su koya musu kungiyoyi MSS ne SUG ne waye duk suna yin wannan dan da haka ake fahimtar ilimi kar ka ce wai kai zaka ci gaban ka kadai a'a Allah bai yi ka kadai kai kadai ba dan adam is social being yani abin nan ne wato abin nan ne haiwanun ne alif ko kuma haiwanun ne istima'i wato dan adam a cikin tarayya yake a koda yaushe Allah bai shi rayi shi kadai ba to ta haka kai malami ka kwadaitar da su ka ba su umarni ka ba su dama a yi murafaka kowa ya zama yana da abokai yana da abokan karatu amma kada su yawa kuma idan suka yawa suka wuce uku hudu za iya zama zaman fira ko zaman gasa ko zaman gaba ko zaman rashin mutunci amma ka haɗu mutum biyu uku da an haɗa kai karatun za kowa ya biya abin da ya iya sauran su ji a tattauna wani lokaci ma wani sai fahimtar da kai fiye da abin da asalin malamin ya fahimtar da kai a aji Allah sai ba shi wani buɗe ko wata basira sai ga ya ganar da ku karatun fiye da yadda malamin ya muku kuma ya sauƙaƙa muku shi da za ku gane ba tare da wani abin nan ba wani lokaci saboda tsakanin ku da shi babu shamaki abokin ku ne abokin ku ci za ku yi magana abin nan da fuska daya ba tare da wani kwarjini ba malamin ku yana muku wani kwarjini malamin watakila ba zai saki jiki ya bada dama a mai tambayoyi ba shi kuma wannan za ku mai tambayoyi za ku nakasha shi sannan kuma akwai hikima da baiwa da Allah yake ba wani koda ba shine asalin malamin ba sai ka ji ya yana da fasahar magana ruba muballagin kenan au'a min sami'in dan haka dai yana da kyau abu ne mai kyau kwarai da gaske ya zama kana da rifka haɓaka a wajen koyon karatu kamar sai a cikin insha Allah ta'ala kamar da rabu magana akan haka a can gaba wajen bayani akan ladduban ɗalibai ko bi adati a sharhi ba'ada farabihi fi ma bainahum sannan kuma za a yi haka ne domin a dinga samun dama ana maimaita karatun da ake bayan malamin ya gama ya tashi to kar a tafi gida sai an maimaita a da a ce malamai haka suke idan malami ya gama karantarwa to ba za ku tafi gida ba sai an maimaita kamar yadda ake da a makarantun allo misali da sauransu ba wanda zai tashi daga makarantar sai ya maimaita karatun da aka koya to amma yanzu zaka ga an waye gari al'amura sun canza sun juya ba haka ake ba ko da makarantar boko firamare da sauransu duk abin da aka koya yara sun karanta sai sun karanta an ji sun iya Har karatun alkur'ani sai sun karanta an ji sun iya to wannan shine maimaitawa da ake so ko da yaushe a dinga maimaita abin da ainihin wato ake koyarwa saboda ya zauna kwakwale dan shi karatu ba a koyan shi kawai da talaki kadai sai kuma an yi istihdamin sa wato ba daga saurare za ka iya ba bayan ka saurara kuma sai ka yi i'ada kai ma ka maimaita ka reproducing din sa ka da shi an ji shi daga bakin ka bayan kai wato wato yi ada ka saurara kuma sannan ka bayar sai a ji yadda ka fahimta a gyara maka inda kai kuskure a tana maka inda ka manta to daga nan sai ka ji ka rike to da haka ɗalibai su zama suna da group wanda za su dinga yi wa junansu suna karanta wa junansu suna ji wa junansu su a nan za ka ga baiwar junansu za ta bayyana kowa zai karu kowa kowa zai saba da magana a cikin mutane zai saba da tattaunawa da sau'insa zai samu wato gogewa akan abubuwa da yawa to haka nan kuma sai a zo a maimaita a gaba malami a karanta masa yaji. a tsaye abin da eh, ya koya muku ya tabbatar cewa ba zaman banza yake ko ta lokacin shi ba ya ce butafi fi azhani dan wannan zai bada karatun dama ya tabbata a cikin kwakwalensu wa saka fi afhamihim kuma ya zama ya shiga cikin fahimtar su wali annahu yahuthuhum ala isti'mal fikr kuma dan haka zai ba su dama su dinga amfani da kwakwalensu kar su zama suna da jimuji wa mu'akhadhatin nafsi bi al-haqi kuma za su koya wa zuciyarsu neman gaskiya ya zama su ma yanzu suna da challenge na neman hujja na neman hukunci eh, idan ka kalla yadda abubuwa suke faruwa dalibi wani sanda aka yi ma karatu a aji bai gane ba amma sanda za a zo a danyi wannan dan group discussion din kudu din sai ya fahimta sosai da sosai kuma wanda shi ke gabatar da wannan muraja shi ma hakan bai bashi dama ya je nazari ya ƙara karatu ya shiga cikin challenge sai ka ga ya shi ta buɗe ya samu ƙarin fa'idoji ya samu ƙarin ilimi mai tarin yawa haka wannan su ne abin nema da ake so a yi na takwas an yi ɗalibar ɗalabata fi ba'adul auqati bi adatil mahfuzati wajibi ne malami a wani lokaci cikin lokuta ya dinga neman ɗalibai dole su maimaita abin da suka haddace su dinga ci gaba da gabatar da karatu na baya suna maimaita shi kamar da ake yin test in an tafi bayan wani makonni a semester ko makamancin haka wa hina babdahum ya dinga gwada ya dinga examining din haddasu lima kaddama lahum min alqawaid muhimma abubuwan da ya gabatar musu a baya na ka'idoji masu muhimmanci wal masail Gariba da mas'aloli waɗanda suke gariba wanda ba a saba jin su ba sai dinga wurgo tambayoyi akan karatuka na baya wa yakhtabirahum yana gwada su yana testing din su bi masaila tambani ala aslin qarrarahu aw dalilin zakarahu yana kawo masa abin matsaloli waɗanda za a iya fitar da hukuncinsu akan wasu kawai da ya gaya musu a baya akan wasu kawai da aka riga aka faɗa a baya sai a kawo matsala wadda za a iya gina wannan kawai ɗin a kanta famar ra'ahu musiban fil jawabi wa lam yakhaf alaihi shiddatul ijabi shakarahu idan aka kawo matsala ribiya ko wata matsala mai ƙarfi sai Allah ya ba wani sa'a sai ya ba da amsa lafiya lau to za a iya yaban shi wa asna alaihi bain ahsabi a yaba mishi a gaban abokansa da sharadi shine sharadin mene wa lam yakhaf alaihi shiddatul ijabi to zama bai tsoratan mishi zai ji alfahari ya dinga cika baki ya dinga kuri ya ce ai malam ya yarda da iyawa ta ba idan aka ji alamar wannan ga alamar arrogancy a tare da shi da san a sani to ba za a yabe shi ba sai a rabu da shi liyab'athahu huwa iyyahum ala al-ijtihad fi talab al-ijtihad kuma hakan idan aka yaba mishi aka nuna musu ya kace to ga wani wa fi dalika falyatanafasu mutanafisu limithli hadha falyamal al-amil cewa na kun ga kokarin da ya daga takardar shi ta test ko assignment kuma kamar haka ce yayi kokari kowa ya kokari irin haka to idan aka yi haka sai wannan ya sa musu kowa san shi ma bari ya je abinda har za a yaba mishi to ana iya yin wannan da gurgurdan maslaha da gurgurdan bukata wa man yarahu wa man yarahu muqassiran wanda ku aka ganshi ya gaza wa lam yakhfa ba a ji tsoron kuma an mai haka zai kauce ba annafa to sai kyare shi ala kusuri ba duk ga mishi magana sakamakon abin da yayi na rashin kyautawa na gazawa wa harradahu ala uluwil himma sannan kuma ya kwaitar da shi ya zabar da shi akan cewa ya kamata ka nike jiyan da yan uwanka da abokanka da yan ajin ku suke kokari kai kana nan zaune wa nila wa nailil manzila til qadar ilmi a nuna mishi lalle yana da bukatan ya samu matsayi ya samu ya shiga gaba gaba shi ma a cikin harkar ilimi la siyama in kana man yuriduhu yuziruhu ta'anifu inshaqa musamman ya zama wanda a kyaran shi da za a yi za ta ƙara mushi nishaɗi, a kowanda an san an kyare shi to zai ji nauyi zai ji kunya sai ya ƙoƙari. wani ko ko an mishi ma sai ga ah, shi ya ba komai ya riga ya lalace a kwakwalwarsa ba shi da tunani da sai mai za kana min a yuzidu yuzidu ta'anifu nashatan wa da bisatan wanda kuma an yaba mishi zai ji daɗi ya ƙara himma wa ya wa ma ma ya kasa halu i'adatuhu wanda zai maimaita abin da bukata za ta sa ana so a maimaita shi li ya fahamahu talib fahmar rafika malami zai nuna ta abinda bukata ta ta ta cewa a ƙara maimaita shi wato a cikin tambayin da musu na abin da ya wuce sai ga wani abu da ake bukata a maimaita shi saboda yana da sabon bincike a kai ko kuma ya lura ba su gane kan abin yadda ya kamata ba ko kuma ya lura cewa akwai bukata ya ƙara amfani da sabuwar dabara don fahimtar da su cikin hanya mafi sauki da dai duk wani abu da ya ga cewa akwai bukatar ya zama ya maimaita musu to babu laifi sai ya maimaita wannan matsala ya ce to bari mu koma kanta mu sake maimaita ta za ta mana amfani a nan gaba kunji kunji kunji kaza kaza to malami yana da dama da zai haka saboda idan ya hakan lalle lalle zai samu ƙarin haska kama ɗaliban shi samu ƙarin fa'ida su samu ƙarin fahimta kuma al'amari ya zama cewa ya ƙara yin kyau kwarai da gaske muna ganin bari mu saurara a nan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai darasi na gaba insha Allah sai mu ce idan Allah ya darasi na gaba sai mu tashi a inda ma yake cewa at-tasi'u idza talaka at-talib fi at-tahsil ma ma yaqtadihi halu annaki cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh